daga nan tehran radio boh hausa ke magana. وجيها لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله Hausa biyu haci ne a cikin shirin sa na safiya zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana ta Allah. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da fatan kuma an wayi gari lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da ta farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ko masu saurare sai kuma shirin tsabtar muhalli kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu raro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su ake gudanar da idan karamar sallah a jamhuriyar Nijar da wasu daga cikin kasashen yammacin nahiyar Afirka. Falasinawa sun mayar da martani da makamai masu lizami a kan Isra'ila. ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ta lashe gasar Premier ta Ingila. Yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake. gwamnatin jamhuriyar nijar ta sanar da yau laraba a matsayin ranar idin karamar sallah a kasar a cikin bayanin da firaministan jamhuriyar nijar din ya fitar ya sanar da cewa an ga watan shawwal a jiya talata a yankuna uku na kasar saboda haka ya sanar da ranar yau laraba a matsayin ranar idin karamar sallah a jamhuriyar nijar a hukumance wannan sanarwa ta firaministan jamhuriyar nijar na nufin kawo ƙarshen azumin watan ramadan na wannan shekara a jiya a faɗin ƙasar inda yau za a gudanar da sallar idi da shagulgulan sallah bisa ga irin matakan da hukumomi suka shata na kula da kiwon lafiya bai ga jamhuriyar niger an ga watan shawala a wasu kasashen yammacin nahiyar afirka waɗanda suka hada da mali senegal burkina faso da kuma ivory coast sai dai a nata bangaren tarayyar najeriya ta sanar da cewa ba a samu ganin watan shawwal a kasar ba saboda haka za a kammala azumi 30 ne cif a wannan shekara inda za a gudanar da idin karamar sallah a gobe alhamis idan allah ya kai mu kasashen musulmi da dama da suka hada da saudiya masar da wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya sun sanar da ranar gobe alhamis din a matsayin ranar idin karamar sallah saboda rashin ganin watan shawwal a je talata falasinawa 'yan gwagwarmaya sun mayar da martani da makamai masu lizami akan muhimman wurare da suke cikin biranen isra'ila a cikin rahoton da kamfanin dillancin labaran ikna ya bayar a daren jiya kungiyar gwagwarmayar Palace inawa da ke yankin zirin gaza su mayar da martani da mukamai masu lizami a kan birnin tal aviv askalan da kuma wasu matsugunan yahudawa 'yan shawarwari zauna wannan martani dai yana zuwa ne bayan mummunan hari da isra'ila ta kaddamar a kan yankin zirin gaza wanda ya sanadiyar shahadar inawa akalla 28 tare da jikkata wasu fiye da ɗaya. daga cikin waɗanda suka yi shahadar kuwa har da ƙananan yara goma da kuma mace guda tashar talabijin ta goma sha uku ta gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta bayar da rahoton cewa makaman da hamas ta harba sun sauka a babban filin sauka da tashin jiragen sama na bin goriyan da ke tal aviv filin jirgi mafi girma a isra'ila baya ga haka kuma rahoton tashar yahudawan ya ce hamas ta ragargaza wasu manyan tankunan ajiyar makamashi na isra'ilan waɗanda suke yankin askalan wanda har zuwa tsakar daren jiya 'yan kwana-kwanan isra'ila ba su iya kashe wutar da ke ci a wurin ba tun kimanin wata guda da ya gabata ne dai yahudawan sahiyuniya masu tsatsarar ra'ayi suka fara tsukunar musulmi a masallacin kudus a daidai lokacin da aka shiga watan ramadan mai alfarma inda jami'an tsaron yahudawan Isra'ilin suke ba su kariya yayin da su kuma falastinawa suka ɗauki matakin hana yahudawan kutsa kai a cikin masallaci mai alfarma wanda daga hakan ne kuma rikicin ya ci gaba har zuwa wannan lokaci ko a ji dai isra'ila ta harbe wasu falasdinawa matasa a yankin gabar yamma kogin jordan da suke gudanar da gangami na yin allah wadai da hare a akan masallacin kudus da kuma yankin zirin gaza ta jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran dr muhammad jawad zarif ya bayyana cewa hare-haren isra'ila akan al'ummar falasɗinu. da wurare masu tsarki da suke cin yankunan da israila ta mamaye ya kara tabbatar da irin bakar siyasar isra'ila yankin gabas ta tsakiya zarab ya bayyana hakan ne a cikin wani bayani wanda ya rubuta a shafin sa na twitter inda ya allah wadai daga kawasan murya dangane da harharan da isra'ila take kaddamarwa akan al'ummar Falasɗinu a yankin gaza da kuma birnin kudus da sauran yankuna na gabar yammacin kogin jordan ministan harkokin wajen kasar ta iran ya ci gaba da cewa isra'ila ba ta tsaya kawai akan mamaye yankunan falasdinawa da kafa tsarin wariya da danniya a cikin kasar falasdinu ba da kuma hana kai musu allurar rigakafin corona da sauran ayyuka na cin zalin da take yi akan al'ummar falasdinawan ba har sai da ta kai wa musulmi hari suna sallah a cikin masallacin a ƙasa a lokacin ibada mafi muhimmanci ga al'ummar musulmi wato watan ramadan zarbe ce hanyar kawo ƙarshen wannan zalunci da wariya ga al'ummar falasɗinu guda ɗaya ce ita ce gudanar da zaɓen raba gardama a tsakanin 'yan asalin yankin waɗanda suka haɗa da larabawa kiristoci da musulmi da kuma yahudawa 'yan asalin falasɗinu ba baƙin haure ba domin su zaɓi makomarsu ta hanyar kaɗa ƙuri'a maimakon ƙaƙaba gwamnatin wariya akan al'ummar asali ta yankin falasɗinu a wasannin premier na ingila kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta lashe kofin wannan gasa a wannan kakar wasanni wanda dai shine karo na uku a cikin shekaru hudu da take dauke wannan kofi wanda kuma a wannan karan kashin da manchester united sha a hannun leicester city ne ya baiwa manchester city din damar dauke wannan kofi mai horar da 'yan wasan manchester city ya lashe kofuka takwas tun daga shekara ta 2016 da ya kwallon ragi da manchester city kamar yadda kuma ya samu nasarar ɗauke kofin na premier ne banda kungiyar tasa ta baiwa manchester united da ke a matsayi na biyu tazara ta maki goma a wasan da manchester city ta buga da chelsea a ranar asabar ta gabata ta sha kashi da ci biyu da ɗaya wanda hakan ne ya kawo mata tsaiko wajen ɗauke kofin tun daga ranar ta asabar inda ta jira domin ganin yadda wasan manchester city da leicester city zai kaya wanda kuma manchester united din ta barar da maki uku a wasan wanda hakan ya baiwa manchester city damar ɗauke kofin bayan samun tazara ta maki goma tsakaninta da manchester united yanzu haka dai manchester city na shirin karawa da chelsea a wasan cin kofin zakarun nahiyar turai inda za su buga wasan karshe inda nan ne kuma take hankoran ganin cewa ta lashe kofin zakarun nahiyar turan to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta labaran duniyar daga nan rediyo Hausa BOH. To muna amfani da wannan damar mu taya kasashen jamhuriyar Nijar, Mali, Burkina Faso, Ivory Coast, Senegal murnar karamar sallah wacce ke gudana a wannan Larabar. To yanzu za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau tare da Muhammad Awal Bauchi. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na duniya da kuma ɗaukan hankula. inda muke yin sharhi da kuma ƙarin bayani kansu a wasu lokuta ma hada neman jin ra'ayin masana da kuma ƙwararru kan wannan fage to da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to a shekaran jiya ne dai wasu mutane suka kai hari ƙaramin ofishin jakadancin iran da ke birnin karbala mai tsarki na ƙasar iraki da kuma sanya wani bangare na ofishin wuta wadda sunan nuna rashin amincewa da kisan gillan da aka yi wa ɗan rajin kare haƙoƙin bil'adama a garin wanda kuma suke zargin cewa akwai hannun iran cikin wannan lamari lamarin da iran din ta bakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ya san musanta da kuma yin allah wadai da wannan hari din. ku da dama dai suna ganin irin waɗannan kisan gilla da ake yi a ƙasar irakin akwai hannun amurka cikinsu a ƙoƙarin take yi na rarraba kan al'ummar ƙasar da kuma iran don cimma bakar aniyar da suke da ita to wannan batu dai shine abinda shirin namu zai dubi kansa don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. masu saurare barkamu da sake saduwa. Siyasar da Amurka take gudanarwa a ƙasar Iraki, musamman tun bayan mamayar da ta yi wa ƙasar na ta hanyar aiwatar da kisan gilla kan wasu daga cikin masu nuna rashin yarda. ko kuma korafi kan tsohuwar alakar da ke tsakanin iran da kasar ita iraki musamman ma dai alakar iran din da wani sashi mai yawa na al'ummar irakin don liga tuhumar hakan ga kasar ta iran da kuma al'ummanta ko kuma masu alaka da ita waɗanda suke cikin kasar irakin duk da cewa dai ko shaka babu wannan siyasar ba ta yi nasara ba kana kuma kamar yadda ba ta yi nasara a wasu kasashe din ba ma dai amma dai har ya zuwa yanzu amurka din tana ci gaba da amfani da irin wannan siyasa don cimma wannan bakar aniyata ta ita din ma kuma da kawayenta waɗanda suke da bakin magana da kuma wasu daga cikin masu mara musu baya a ƙasar ta iraki to ɗaya daga cikin manyan dalilan rashin nasarar wannan siyasa ta amurkan ta ƙirƙirar rikici da rashin jituwa tsakanin al'ummin larabawa da na musulmi ta hanyar aiwatar da kisan gilla kan wasu ɓangarori ko kuma wata jama'a da nufin haifar da ƙiyayya tsakanin 'ya'yan al'umma guda shine dai yadda amurka ɗin ta koma kan wata siyasar ta daban wacce ita ce siyasar sanya takunkumi da kuma killacewa akan wasu al'ummomi waɗanda ba ta shiri da su da nufin takurawa da kuma sanya al'ummomin cikin kunci da kuma yunwa kamar yadda muke gani a halin yanzu take aiwatarwa akan wasu kasashe irin su iran da kuma siriya da dai sauran wasu kasashe din na daban waɗanda al'ummominsu suka ƙi mika mata kai da kuma ƙin bin siyasarta ta mamaya da kuma babakere to duk da cewa dai har ya zuwa yanzu amurkan tana ci gaba da gudanar da wannan siyasar a irasar ta iraki waɗanda kuma take kai musu irin waɗannan hare-hare a halin yanzu su ne masu ayyuka da dajin kare haƙoƙin bil'adama a ƙasar iraƙin sakamakon irin tasirin da suke da shi da kuma wato irin yanayin yadda kisan gillan da za a yi musu din zai iya haifar da fitina a ƙasar. sannan kuma bangare guda kuma sun ware wasu mutane waɗanda mabiya tafarkin bai ta alaihim salam wato mabiya tafarkin shi'a don kai musu irin waɗannan hare-hare dan ta haka din za su haifar da fitina tsakanin mabiya ahlul alaihi wasallam wadanda suke cikin iraki din da kuma suke cikin kasar ta iran wanda daman su ne hadafin nasu hakan kuwa da nufin kirkiran yanayi na tashin hankali da rikici cikin mabiya ta farkin shi'a din a iraki suna masu amfani da wasu 'yan bindiga daɗi magoya bayan tsohuwar jam'iyyar ba'as ta iraki din a wancan lokacin waɗanda daman 'yan ina ga kisa ne su din tun a lokacin saddam haka suka kasance suna bin wato sun zamanto masu ina da kisa da kuma gaba da mabiya farkin ahlul bait din alaihi musallam da kuma duk wani abun da ya shafi iran sannan kuma irin waɗannan mutanen waɗanda a shirye suke su aikata duk wani abu tun da dama aikin su kenan ko tun lokacin mulkin saddam din ma abin da suke yi kenan ko kuma waɗanda suka fito daga dangi da kuma zuriyar da suke da alaka da yan ba'as din kuma su sanannu ne ma dai da suke raye a tsakiyar birnin na karbala da kuma yankunan kudanci da kuma tsakiyar ƙasar ta iraki wato a takaice dai waɗannan mutane ne waɗanda yake sanannu ne aka san su da irin wannan manufa da kuma irin waɗannan ayyuka don haka suna amfani da su wurin cimma irin waɗannan mummunar manufa da suke da ita ta hanyar kisan gilla akan duk waɗanda suke neman su kashe su tun da daman su tun da jimawa zubar da jini ba wani abu wani a gare su zubar da jini ya zamanto musu wani aiki wanda yake a shirye suke sa aikata shi a kuma ko da yaushe a fili ana iya ganin wannan siyasa ta amurka din wacce kuma an sha aiwatar da ita ta hanyar kisan gillan da aka yi wa shi wannan dan rajin da aka yi wa a karbala din da kuma yadda wasu suka fada wa karamin ofishin jakadancin iran da ke birnin na karbala mai tsarki da nufin cimma wannan bakar aniya da suke da ita wacce suke tunanin za su iya cimma ta cikin sauki wanda kuma shine cutar da kasar irakin ta hanyar iran wacce ta wargaza dukkanin wannan makirci ta 'yan amshin shatan da ma uwayen gijinsu waɗanda suka shigo cikin harkokin siyasa ta bayan fage bisa da sisa da makircin amurka da ƙawayenta da nufin cutar da iraƙin ta cikin gida ta hanyar irin kuɗaɗe da kuma goyon bayan da suke samu daga amurka isra'ila da kuma wasu ƙasashen larabawa musamman ma dai irin su saudi arabia to a shekaran jan dai bayan kisan gillan da aka yi wa shi wannan mutumin wato ihab alwazni a garin na karbala nan ba da jimawa ba ba tare da ma an gudanar da wani bincike da kuma gano wanda suka aikata haka ba sai ga wasu mutane sun fito suna rera wasu irin take na tunzurawa a cikin haramin imam husaini alaihi salam wannan wuri mai tsarki da kuma babban matsayi a gurin mabiya ta farkin ahlulbaiti alaihi salam daga nan kuma sai waɗannan jama'ar waɗanda da daman su an san inda suke samun kuɗaɗe sannan kuma su suwa ne ne da kuma masu ɗaukan su suka nufi ƙaramin ofishin jakadancin na iran da kai masa hari shirin ma kamar da na bayyana ba tare da an gudanar da wani bincike don gano waɗanda suke da hannu wurin wannan ɗanyen aiki na kisan gilla ba wanda hakan yana nuni a fili cewa daman wani lamari ne wanda an tsara shi kana kuma tsararre wato tsararre ne kuma kana tun daga garin da aka aiwatar da shi wato karbala da kuma inda aka rera wannan takin wato cikin haramin imam Hussein alaihi salam sannan kuma da ƙarshe da kai hari karamin ofishin jakadancin na iran da ke birnin na karbala wato dukkanin waɗannan abubuwa idan aka duba za a ga cewa alamu suna nuna cewa an tsara su ne kuma za a gudanar da su don cimma wata manufa da ake da ita wanda da idan allah a nan gaba za mu ga wannan manufar waɗannan mutane dai sun kai wannan hari ne ba tare da tsayawa a gudanar da wani bincike ko da kuwa irin binciken nan ne na farko-farko da ake gudanarwa kafin su ɗau wannan matakin ba a daga lokacin faruwar abur sai aka nuna yatsan zargi ga jamhuriyar musulunci ta iran wanda dama ita ake hari daga nan kuma ina za a je sai ainihin karamin ofishinta na jakadanci nan take su kuma kafafen watsa labarai waɗanda daman suna nan suna jira tamkar angulu mai jiran tsammani sai suka fara ayyukan nasu na yada irin waɗannan labarai ƙarya da gaskiya to a fili yake cewa bangaren da ke amfanuwa da irin wannan danyen aiki na kisan gilla a irakin ita ce sananniyar bangaren nan da ke da alaka ta kud da kud da mafiya kiyayya da al'ummar irakin wato amurka da isra'ila da kuma wasu ƙasashen larabawa da aka bar su a baya waɗanda ba sa iya tabbaka wa kansu komai balantana ma dai su taimaka wa wani wato kuma a mafi yawan lokuta in ma ba a ce a dukkanin lokutan ba wannan bangaren ta kasance mai adawa da iran da kuma sansanonin gwagwarmaya nan take suka fara yada farfaganda ta hanyar amfani da kafafen watsa labaran waɗannan bangarorin uku wato bangaren amurka isra'ila da kuma saudiya wajen yada wannan farfaganda da kuma kararraki dangane da abubuwan da ke faruwan wanda hakan a fili yana nuni da hakikanin masu kai irin waɗannan hare-hare waɗanda a mafiya yawan lokuta sukan zama masu amfani ne da manufofin waɗannan ukun waɗanda muka ambace su a baya wato amurka isra'ila da kuma saudi arabia to daga ƙarshe dai a fili yake cewa zaɓin wani mai rajin kara bil adama ɗan shi'a da aka yi wajen aiwatar da wannan kisan gillan da kuma yadda aka zaɓi haramin imam husaini alaihi salam a matsayinsa na ɗaya daga cikin wajaje masu tsarki na musulmi mabiya ta farkin shi'a wajen ɗaga wannan take na ƙiyayya da iran hakanan kuma da birnin na karbala da irin matsayin da yake da shi na tsarki da ɗaukaka a wajen musulmi shi'a sannan kuma a matsayin wajen da za a aiwatar da wannan ɗanyen aiki sannan kuma da ƙaramin ofishin jakadancin iran da ke karbalan da irin rawan da yake takawa bugu da ƙari kan hidimar da yake yi wa masu ziyara irakawa da kuma iraniyawa na shi'a a yayin musanyen ziyara da suke yi a tsakaninsu kuma tsakanin garuruwa da ƙasashensu a matsayin inda za a aiwatar da wannan hari dukkanin waɗannan abubuwa an yi su ne don cutar da 'yan shi'an iraki da na iran kuma ta hakan a cutar da alaka ta 'yan uwantaka da ke tsakanin al'amomin kasashen biyu a yanayi na gaba daya da kuma cin mutunci da kuma zarafi da hurumin wajaje masu tsarki na musulunci da kaskantar da matsayinsu da kuma kokarin haifar da fitina tsakanin shi'a da shi'a a kasar irakin da kuma samar da wani yanayi yara da al'ummar iran cikin zukatan irakawa musamman ma dai 'yan shi'an kasar don cimma bakar aniyar da suke da ita wacce ita ce raba iran da kuma iraki don cimma manufar da suke da ita na mamaya da cin karansu babu baka a kasar ta iraki kamar yadda suka yi a baya yayin da suka kirkiro kungiyar nan ta ta'addanci ta da'ish da turota cikin kasar irakin da cewa dai da ƙarshe dai sun gagara cimma wannan nasara na abin da suke so da amfani da wannan kungiyar ta da'ish a ƙasar Irakin wanda kuma ko shakka babu hakan yana tattare da irin tsayin dakan al'ummar Irakin kana kuma da ɗauki da 'yan uwansu iraniyawa suka kawo musu wanda hakan yasa aka samu nasarar kawar da wannan kungiya da kuma dunkufar da ita a ƙasar ta iraki duk da cewa kuwa ta kama wasu yankuna masu yawan gaske da farko farko kenan allah ya taimaka aka fitar da su da kuma kawo karshen su a kasar masu saurare da haka muka kawo ƙarshen abin da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma ga shirin nan na amurorin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya a yi sauraro lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio Biyu ta hirar da fatan kuna cikin kushin lafiya kuna da magana da Mustapha Rabiru da magaram Niger. Na farko dai muna murna ga wannan sallah Allah sa a yi ta lafiya Allah nuna muna ta baɗi lafiya mai ran Ubangiji daga Mustapha Rabiru da magaram Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da mai magana Ibrahim ya yi wajo da ke nan jihar Kano Borno State a cikin Nigeria wato abinda nake son in jan kunne da shi shine guda daya yadda ya kasance wai a ce kasar mu ta rasa tsaro har ya zama cewar wasu 'yan kunar bakin wake za su iya yin kutse zuwa fadar shugaban kasa su kai hari to kenan itilis kenan wata rana za a wayi gari kenan mu ma ba mu da garkuwa da za mu iya kare kanmu sai dai mu fito mu bakin kokarin mu kenan tunda babu mu iya kare mu sai hukuncin rabbani tunda wa'inda ma muka dafa nauyin mu akan su ma su kansu ga an kawo musu hari ba su iya kare kansu ba to gaskiyar magana ina jan kunni akan gwamnati ta kara dagewa ta kara zage dantse ta san haƙƙin ta da yake a kanta na talakawanta assalamu alaikum radio boh tehran mai magana kadura diga ga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna tofa albarkashin bakinmu akan batutuwan da da ke shi mana tuwa ƙwarya to yau zan yi amfani da wannan dama mun yi kira ga ƙyan uwana musulmi ga shi mun zo ƙarshen watan ramadan ya kamata mu yi wa ƙasar mu najeriya addu'o'i na musamman domin samun zaman lafiya kuma ga shi ina kira ga mutane waɗanda suke yankunan da ake kai hare-hare ya kamata a bunkasa jami'an tsaro a daidai lokacin da da ake gudanar da sallar idi domin kare rayukan mutane a ƙarshe ke addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu najeriya da ma sassan duniya baki daya na gode rediyo boh hausa mai magana kadora diga gadan fulani daga jihar bauchi tarayyar najeriya Assalamu alaikum biyu Hausa da fatan kuna lafiya. To za mu yi tsokaci ne akan halin da 'yan uwanmu Falasinawa suke ciki gaskiya gaskiya muna Allah wa da su ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauran mu na musulmi da suka da bakin su suka kyale suke kallon a halin da falastina suke ciki kuma har yanzu babu wanda ya fito ya Allah wa amma sun gane ƙungiyoyin na kare haƙƙin bil'adama na su amnesty human rights gaskiya mun gane su ba ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ba ne ƙungiyoyin kare wasu ne ƙungiyoyin kare turawa ne yanzu haka da a ce isra'ila ce falastina suka samu samu eh, galaba a kanta to da kaji ana suna cece ku ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na biyu da hausa barkanmu da warhaka mai magana da wali ando daga jamhuriyar nijar ra'ayina na yau zai tafi ne dangance da ziyaran da shugaban kasan chad ya ka wato dan tsohon shugaban kasa mai rasuwa muhammad idris debi fatan mu dai ya kasance ziyaran za ta zama wa mai amfani a ga kasashen namu guda biyu wanda muna fatan ta kawo fahimtar juna dangance da ta'addancin da ke faruwa tsakanin kasashen namu guda biyu da kuma kokarin da ita kasance da take yi na tallafa ma kasan mu wurin yakan yan ta'adda abin da muke so kada ya kasance shi ma karan farauta ne na kasashen yamma tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na rediyo voh Alhaji mai magana sun Madatai da magaram jamhuriyar nishar To muna kira ga manyan masu kuɗin mu da ma wanda Allah ya sa suka yi ƙarfin abin su da a taimakawa na ƙasa da su domin kowa ya ji daɗin ta da tsallan nan cikin kwanciyar hankali da lumana ganin cewa idan wani yana da shi wani to ba shi da shi to a taimakawa masu ƙaramin ƙarfi domin a gudu tare a tsira tare kuma muna fatan Allah ya sa duka ibadan da muka yi a cikin wannan wata karɓaɓɓa ce muna fatan allah ubangiji ya nuna mana na baɗin baɗaɗa a rubuta shi lahiya suna na hassan usman da ta da magaram a jamhuriyar nijar. sashen hausa na boh da iran yau zan bayyana ra'ayina ne akan matsalar tsaron da najeriya take fuskanta wanda za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a ce yan bindiga za su iya kutsa kai su kai farmaki ba da shugaban kasa kaga abin da yake nufi yanzu kowa ya daidaita ta kanshi su kansu manyan namu ba su da kariya bare a ce mu na ƙasa ya ko bayi kenan hasbuna lawani malakilu muna fatan allah ka mana kariya da kariyarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio iran radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas brezi ne na kulabar aizuki da take agadas jamhuriyar nijar da farko sai in ce ina taya 'yan nijar baki daya da sauran musulmi inda aka samu ganin wata da wannan wata na shawwal da fatan ibada da aka gabatar da karɓaɓɓa ce zan yi amfani da wannan dama ya isar da sabon barka da sallah ga 'yan uwa musulmi baki ɗaya na duniya musamman na nijar duka tun daga shugabanninmu zuwa 'yan ƙasa baki ɗaya ina muku barka da sallah ba zan manta da mahaifan nawa ba assalamu alaikum wa barakatu mai magana aliyu nasarawa komin galaba na alkuri ina muku fatan alkhairi kamar yadda na kai na barka da masu yin sallah wanda ku za su yi jibi ubangiji allah dukkan mu karɓi ibadan mu da wanda ya talatin da wanda ya talatin ba ɗaya dukkan ana kan sunna ana kan ibada ana kan farilla abinda muka roƙo allah ka karɓi ibadan mu allah muna roƙonka lafiya da zama lafiya allah ka yaye wani gaba ki dai kama haɗin kai mai magana shine aliyu nasarawa kunun galma barka mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum kuna magana da muhammadu gauru wala mazaunin jamhuriyar yamai a jamhuriyar nijar shine muke magana mutane daga tunanin wai tura da su kawo wallahiya turawa ta riba ta suke ci ana ta tona arzikin mu a boye a daji ba wanda ke gane abin da ke faruwa jirage na sauka suna tashi a daji kowa yana kallo abin da ke faruwa shin yaushe su an kamar kashe kashen yaushe za su samu watan dama mutane su bar tunanin wai baturen zai kawo lahiya in ta zauna lahiya arzikin mai samu riba ta mu musa abin da ke gudana mun sani assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne ba da da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar yau zan yi koke ne ga matsalar gari na na maɗattai ganin yadda damuna take karatawa gaskiya muna kira da gwamnatin mu ta jihar da magaram ta diba tausaya mana wajen gyara mana hanyar mu ta shiga cikin garin da magaram ganin cewa ga mu ga cikin da magaram kusan a ce ma ya haɗe a ɗauke shi a maɗattai ya kai wata unguwa ya kamata a ce an gyara mu hanya mai shiga garin da magaram ganin yadda muke shan wahala idan aka yi ruwan sama ko da daga cikin garin maɗattai ne aka zuba mu latirit ta kai yi bakin kwarta ta nan university to gaskiya za a samu ci gaba mai tariya kuma hanya ce mai kawo gudunmawa a harkar tattalin arziki jihar da magarab saboda dogon hanya ce mai shiga kwarai har da bargu tana shiga kenan ko ya kamata a ce a zo a gyara mana ita wanda za ta kawo ci gaba ko nan ho za a karba a kan hanyar insha Allah za a samu karuwa da dama daga ta hanyar meri kenan ko yana da kyau a gyara hanyar nan za a samu tattalin arziki kuma ko da wutar lantarki aka sauke mana cikin garin maɗatai hakikanin gaskiya za a samu ci gaba da dama na gode mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi na. sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya daga unguwar karmari ta birnin da magaram na jamhuriyar nijar na shigo ne in kawo bayani abin da yake ki ma unguwa ta garin karmari tuwo a kwarya wallahi wallahi ta ta garin kadamari da ke birnin da magaram muna cikin takurawa ta wahala ta matsalar ruwan sha gwamnati ya kamata ku duba ku nura ku gane unguwar karamari tana cikin matsalar ruwan sha tana cikin matsalar lakwal gashi babu asibiti sai an yi tafiya mai tsaho ake zuwa wajen asibiti dan allah wanda suke da hannu akan wannan harkar su dubi wannan unguwar ta garin kadamari mai magana abdurrahman wanda aka sani da abu biya da magaram jamhuriyar nijar To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku a cikin shirin na safiya. Hassan barka kuma ke tare da ku a daidai wannan lokacin. Yanzu kuma ga shirin na tsabtar muhalli tare da Dr. Fatima Mahmud. Tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. haka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun na canji ko sauyin yanayi wanda ke da alaka da lafiya da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu ci gaba tattaunawa ne akan canjin yanayi wanda kamar yadda muka faɗa a baya babban matsala ce da ta shafi ƙasashen duniya wanda ke haifar da ɗumamar yanayi da ke illata lafiyar mutane wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewa kusan kamfanoni dubu daya da birane 158 da yankuna gami da jami'o'i da masana'antu sun fara rage fitar da hayakin da yake illata muhalli da nufin fara aiki da buƙatar kawo ƙarshen amfani da hayaki a shekarar da hamsin akwai ayyuka da dama da za a iya yi al'ummance da kuma ɗaiɗaiku mutane wanda zai iya kawo canji wajen rage ɗumaman yanayi a ƙasashen da muke a shekarar sha biyar ne ƙungiyar lafiya ta duniya ta fitar da wasu hanyoyi da ta ga ya dace domin a samu wannan canjin abu na farko dai shine ya sun ce dole ne a samu kungiyoyi daga kasashe wani za su haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya wani za su yi ƙoƙarin muhimmantar da lafiya a matsayin abu na farko a zaurukan tarukan da ake tattauna batun canjin yanayi na duniya kuma a rinka wayar da kan jama'a game da illolin da yaƙi masu ga masu guba kenan na irin na su carbon ke da shi ga lafiyar mutane samar da hanyoyin bincike na kimiyya wanda ke nuna alaƙa tsakanin lafiya da ita canjin yanayi gwamnatoci su karfafi ayyukan a ƙasashensu wanda za su taimaka wajen rage hayaƙi masu guba gwamnati kuma ta rinka ba da kyaututtuka da gudunmuwa ga mutanen da suke taimaka wajen kare gandun daji masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun canjin yanayi a ɗaiɗaikun mutane ya kamata mu yi ƙoƙari mu ga an awatar da waɗannan abubuwan kamar misali rage amfani da ababen hawa musamman mota za a iya yin haka ta hanyar ƙara yawan amfani da jiragen ƙasa wajen sarrafa kayayyakin amfani a maimakon cika birane da manya-manyan motoci masu fitar da hayaƙi masu guba rafafan mutane wajen amfani da kekuna zai rage karuwan wannan matsalar na gurɓatar muhalli wannan zai sa iska ya zama ya sauya zuwa yanayi mai kyau kuma zai karfafa mutane wajen fita wajen ah, waje don suka su motsa jikinsu kenan karfafan mutane wajen yin amfani da abubuwa da za a kuma yin amfani da su maimakon a zubar da su kuma a kona su wanda ake cewa recycled materials a rage rusa itatuwa da da kona su ta hanyar faɗaɗa wajen shakatawa yawon buɗe ido da kuma shuka furanni a birane wannan hanyar zai taimaka wajen bunƙasa noma rashin gina masana'antu cikin gari da kuma samar da managarta hanyoyi da za a iya kawar da gurbatattun iska ko hayaki masu guba da suke fitowa daga waɗannan masana'antun yawan shuka itatuwa a birane wanda zai taimaka a wajen kare muhallinmu kenan. to masu sauraron ganin cewa lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki anan da zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum rahmatullah tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma sai shirin muna karshe shirin afirka a yau tare da mustaba adam Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta afirka a yau jigon shirin namu zai magana ne akan ikirari da ya fito daga gwamnatin sojar rikon karya ta chadi a kwanakin baya-bayan nan da ke nuni da cewa ta samu galabar murkushi 'yan tawayen ƙasa da ake zargi da kashe tsohon shugaban ƙasar margayi da dabe Na mu dubi a kan ko hakan yana nufin cewa an kawo ƙarshen tashin tashina a wannan ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to gwamnatin sojan ƙasar chadi ta rikon kwarya ta fitar da sanarwar cewa bayan makonni kaɗan na yaƙi ta sami nasara akan kungiyar 'yan tawaye da aka bayyana cewa su ne suka kashe tsohon shugaban kasar idris debi babban hafsan hafsoshin sojan kasar ta chadi janar abubakar abdulkarim daud ya faɗa manema labaru cewa sojoji sun koma cikin barukokinsu cikin nasara daud ya kuma ce an kawo mana yaƙi amma kuma mun iya taka masa birki yanzu komai ya koma daidai komai ya ƙare an tabbatar da tsaro a cikin ƙasa har ila yau sojoji sun nuna hotunan 'yan tawaye tare da motocinsu da aka kama sannan kuma aka nuna wa 'yan jarida hakan a wani sansani na soja a birnin injamina. fararen hula da dama ne suka taro a gefen titi suna jinjina wa ayarin motocin sojojin da suke dawowa daga filin daga a matsayin waɗanda suka dawo da nasara sai dai wata sanarwa wacce ta fito daga ƙungiyar 'yan tawayen wacce aka fi sani da front for change and concord in chad ta kore saninta da kawo ƙarshen yaƙi ƙungiyar ta bakin kakakinta gibe oguzemi de tafo ta ce nan gaba za ta bayani akan hakikanin halin da ake ciki kuma wani daga cikin 'yan tawayen da aka kama wanda kuma aka baje kodinsa tare da sauran 'yan tawaye mai suna bashir mahadi ya kirayi gwamnatin ƙasar ta chadi da ta girmama dokokin wato kare haƙoƙin fursunonin yaƙi bugu da ƙari mahadi ya kirayi sauran 'yan tawayen da suke a ƙasar libya da su komo gida domin su taimaka wajen gina ƙasa a ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya ta wai suwa ne mayakan 'yan tawaye na ƙasar chadi da ake zargi da kashe idris debi mayakan 'yan tawayen na chadi sun tsallaka iyaka ƙasar libya inda suke da sansani suka shiga cikin ƙasar ta chadi a ranar 11 ga watan afrilu wacce ita ce ranar da shugaba idris debi ya lashe zaben shugaban ƙasa karo na shida kamar yadda aka sanar 'yan tawayen sun kai hari akan wasu wurare na zaɓe kafin su nausa su nufi kudancin ƙasar tare da manyan makamai a cikin motocin a kurkura bayan yaƙi mai tsanani a tsakaninsu da sojojin gwamnatin ƙasar ta chadi an iya dakatar da tafiyar 'yan tawayen a wani wuri mai nisan kilomita 300 kafin a isa birnin injamina ita dai wannan ƙungiyar tana a ƙarƙashin wani mutum ne mai suna muhammad mahadi ali wanda tsohon ɗan tawaye ne ya kuma fara shiga cikin ƙungiyoyin tawaye tun a shekara ta 1978 a lokacin shekarunsa ba su wuce goma sha hudu ba kuma tun daga wancan lokacin ya rika shiga cikin ƙungiyoyi mabambanta ya kuma yi rayuwa ta zaman gudun hijira a ƙasar faransa inda daga can ne ya shiga ƙungiyar nan ta ufdd da take ƙarƙashin muhammad nuri wanda ya jagoranci tawayen da ya kusa kifar da gwamnatin debi a shekara ta 2008 to a shekara ta 2015 nuri ya aike da mahadi zuwa ƙasar libya domin ya jagoranci kungiyar ufdd da take da mayaka a can a wancan lokacin kasar libya ta riga ta fada cikin rikice-rikice da yaƙe-yaƙe tsakanin ƙungiyoyi da garuruwa da birane sai dai mahadi ya yi ƙoƙarin kwace shugabancin ƙungiyar daga hannun nuri da ya turo shi daga faransa lamarin da ya haddasa saɓani na ƙabilanci a tsakanin mambobin ƙungiyar. saboda ƙasar chadi tana da ƙabilu masu yawa waɗanda kuma suke gogayya da juna a kan jagorancin ƙasar da kuma riƙe mukamai na siyasa a dalilin haka ƙungiyoyi uku suka zama sun ɓulla ita ufdd ɗin ta nuri da suka ci gaba da biyayya gare shi sai kuma fsct da suka kasance a ƙarƙashin mahadi da kuma ccmsr da suka balle daga fact kuma shugabansu muhammad hussein bulamai aka kama shi a jamhuriyar niger a shekara ta 2017 aka miƙa shi ga shugaban ƙasar idris dabi manufar wannan kungiya ta waye dai a kasar chadi shine kifar da gwamnatin idris debi kuma duk da cewa shi shugaban kungiyar wato muhammad mahdi ya fito ne da kabilar goran sai dai ya yi kokari jawo wasu 'yan kabilu zuwa cikin kungiyar tasa kuma ya samu nasarar yin hakan iya gwargwado daga ciki har da 'yan kabilar zagawa na kungiyar mamacin shugaban kasar idris debi kuma duk da cewa da akwai wasu kungiyoyin 'yan tawaye a kasar amma tun bayan mutuwar shugaba debi wannan kungiya ta zama a gaba in a kwatanta da sauran kungiyoyin 'yan tawaye sai dai hakan zai danganta ne da yadda a nan gaba za ta iya bayyana kanta a matsayin wacce bata ginu akan ƙabila ɗaya ba kamar yadda ya sha faruwa da ƙungiyoyi daban-daban na 'yan tawayen ƙasar daga ciki hada ƙungiyar shugaba idris debi ta tawaye wacce ta kai shi ga hawa kan kargar mulki to ko da tabbata cewa an murkushe 'yan tawaye to matsalar ƙasar da fa bata zo ƙarshe ba saboda rashin daidaito da ake samu. na mukamai a tsakanin ƙabilun ƙasar masu yawa wanda kuma suka sake rabuwa akan wani layi na addini tsakanin musulmi kiristoci da masu bin addinin gargajiya a halin yanzu dai baya ga ƙungiyoyin 'yan tawaye da akwai ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyu na siyasa a cikin gida waɗanda suke son ganin cewa an samar da irin wannan daidaito a tsakanin al'ummar ƙasar ta chadi maimakon yadda a yanzu kabila guda take rike da madafin iko wato kabilar Zagawa ta shugaba idris debi da shugaba da kuma manyan hafsoshin soja suka fito daga cikinta suna kuma son ganin cewa kasashen waje kamar faransa sun rage tsoma baki da suke a harkokin cikin gidan wannan kasar domin kare manufofin kashin kanta wato faransa kenan ba na al'ummar ƙasar ta cadi ba duk da cewa dai wannan wani abu ne wanda za a ɗauki lokaci kafin a isa gare shi amma kuma al'ummar ƙasar ta cadi sa da buƙatuwa da goyon baya daga al'ummar afirka musamman ƙungiyar tare afirka da kuma ƙungiyar domin ganin cewa ta kai ga gashi. to masu raro da haka muka zo ƙashin shirinmu na wannan lokacin makafin kafin makarkare muna ga ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng makasance cikin koshin lafiya. To sauraron mu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin mai sallama ga labaran duniya a zagaye na biyu tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sanar da yau Laraba a matsayin ranar idon karamar sallah a kasar A cikin bayanin da Firaministan jamhuriyar Nijar ɗin ya fitar ya sanar da cewa an ga watan Shawwal a jiya Talata a yankuna uku na ƙasar. saboda haka ya sanar da ranar yau laraba a matsayin ranar irin karamar sallah a jamhuriyar nijar a hukumance wannan sanarwa ta firaministan jamhuriyar nijar na nufin kawo ƙarshen azumin watan ramadan na wani shekara a jiya a faɗin ƙasar inda yau za a gudanar da sallar idi da shagulgulan sallah bisa ga irin matakan da hukumomi suka shata na kula da kiwon lafiya bai ga jamhuriyar nijar an ga watan shawala a wasu kasashen yammacin nahiyar afirka waɗanda suka hada da mali senegal burkina faso da kuma ivory coast sai dai a nata bangaren tarayyar najeriya ta sanar da cewa ba a samu ganin watan shawwal a kasar ba saboda haka za a kammala azumi talatin ne cif a wannan shekara inda za a gudanar da idin karamar sallah a gobe alhamis idan allah ya kai mu kasashen musulmi da dama da suka hada da saudiya masar da wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya sun sanar da ranar gobe alhamis din a matsayin ranar idin karamar sallah saboda rashin ganin watan shawwal a talata falasinawa 'yan gwagwarmaya sun mayar da martani da makamai masu lizami akan muhimman wurare da suke cikin biranen isra'ila a cikin rahoton da kamfanin dillancin labaran ikna ya bayar a daren jiya kungiyar gwagwarmayar falasinawa da yankin zirin gaza sun mayar da martani da makamai masu lizami akan birnin tal aviv askalan da kuma wasu matsugunan yahudawa 'yan shawarwari zauna wannan martani dai yana zuwa ne bayan mummunan hari da isra'ila ta kaddamar a kan yankin zirin gaza wanda ya sanadiyar shahadar falasinawa akalla 28 tare da jikata wasu fiye da 100 daga cikin waɗanda suka yi shahadar kowa har da ƙananan yara goma da kuma mace guda tashar talabijin ta goma sha uku ta gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta ba da rahoton cewa makaman da hamas ta harba sun sauka a babban filin sauka da tashin jiragen sama na bin da ke tal aviv filin jirgi mafi girma a isra'ila baya ga haka kuma rahoton tashar yahudawan ya ce hamas ta gargaza wasu manyan tankunan ajiyar makamashi na isra'ilan waɗanda suke yankin askalan wanda har zuwa tsakar daren jiya 'yan kwana-kwanan isra'ilan ba su iya kashe wutar da ke ci a wurin ba tun kimanin wata guda da ya gabata ne dai yahudawan sahiyuniya masu tsatsarar ra'ayi suka fara tsokanar musulmi a masallacin kudus a daidai lokacin da aka shiga watan ramadan mai alfarma inda jami'an tsaron yahudawan isra'ila suke ba su kariya yayin da su kuma falasɗinawa suka ɗauki matakin hana yahudawan kutsa kai a cikin masallaci mai alfarma wanda daga hakan ne kuma rikicin ya ci gaba har zuwa wannan lokaci ko a dai isra'ila ta harbe wasu falasɗinawa matasa a yankin gabar yammar kogin jordan da suke gudanar da gangami na yin allah wadai da har-haranta akan masallacin Kotus da kuma yankin zirin gaza To jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Ministan harkokin wajen kasar Iran Dr. Muhammad Jawad Zarif ya bayyana cewa hare-haren Isra'ila akan al'ummar Falasɗinu da wurare masu tsarki da suke cin yankunan da Isra'ilan ta mamaye ya kara tabbatar da irin bakar siyasar Isra'ila yankin gabas ta tsakiya. zarab ya bayyana hakan ne a cikin wani bayani wanda ya rubuta a shafin sa na twitter inda ya allah wadai daga kawasan murya dangane da harharan da isra'ila take kaddamarwa akan al'ummar falastinu a yankin gaza da kuma birnin kudus da sauran yankuna na gabar yammacin kogin jordan To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokacin sai kuma can da rana idan an sake lalubo mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin da ma Abdullahi Sari Usman Katsina da karanta labaran duniyar muke muku fatan alheri muna kuma sake jaddada wato sakon murna na karamar sallah ga kasashen da suka hada da jamhuriyar Nijar Mali Burkina Faso Ivory Coast Senegal game da sallar da ke gudana a yau. Da fatan za a yi bukukuwan ƙaramar sallah lafiya kafin nan dai nake cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you